a ra'ayin wasu 'yan najeriya shekaru goma sha tara na mulkin demokuraɗiyya ba tare da yankewa ba shi kansa wani ci gaba ne da ƙasar ba ta taɓa samu ba a tarihi yayin da kuma hakan ya haifar da samun wasu al'amura na ci gaba a wasu ɓangarorin sunana malami attahiru alkamawa former deputy director primary health care department sokoto local government to alhamdulillahi demokradiyyar najeriya ta yi dama kuma ta yi ma'ana don an samu ci gaba gwargwado irin hali na zamani da haka muna iya cewa mun samu nasara bisa ga inda an ka hito ko a zamna lahiya ga ƙasa a ya ci gaba na. ta sunana malam bello abdullahi gwadawa akwai ci gaba saboda kowa kuma dai shi wanga mulkin demokradiyya na akwai yanci na mutum shi abin da ke bukatar shi sannan akwai wasu abubuwa na ci gaba wanda gwamnati ke yi na rayu al'umma to sai dai sha'anin yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma taɓarɓarewar tsaro na daga cikin muhimman al'amuran da ke jan hankalin 'yan najeriya inda ake samun ra'ayoyi mabambanta dangane da nasara ko akasin haka a kasar an samu ci gaban mai ginin rijiya ga abin da ya shahi tsaro najeriya cikin demokradiyyar ga saboda wasu abubuwa da kahara yanzu ba san su ba da kamar harkar boko haram da kuma zuwa gidaje da ƙauyukan mutane ana kashe su wanda yake kaga ci baya ne ga demokradiyyar mu a ce cikin demokradiyya ana irin waɗannan abubuwa a sunana barista mu'azu liman yabo yanda ake gudanar da mulkin demokradiyya tsakanin gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohi da kuma su kansu kananan hukumomi kamar wadda tsarin mulki ya zo da su kaga ba a samun daidaituwa wannan yakan kawo tarnaƙi ga samun biyan bukata ta demokradiyya ta yi a ce dai wadda ake yi wadda zan ce maka an kama hanya guda wadda ba gari guda za ana ba wa'annan hakika su ne matsalar da demokradiyya ke samu a tafiya a ƙasa irin ta najeriya a bangare ɗaya kuma jam'iyyar apc mai mulkin najeriya tana bikin cika shekaru uku na mulkin ta da ta karba daga jam'iyyar pdp bayan ta yi wa 'yan kasar alkawarin kawo canji to koyaya ake kallon ci gaban gwamnatin ta canji ya zuwa yanzu alkawulan da gwamnatin apc ta ɗauka kamin ta kahu za ka ga akwai wayanda lallai an ɗan hwara cika su abin da ya shahi gyaran hanyoyi abin da ya shahi tattalin arziki za ka ga tattalin arzikin na ƙasa sai a ce ya ƙaru amma na al'umma kuma shi na raguwa to wanda yake kaga akwai akasi ga wannan duk da wutar lantarki ko jiya na ga wani kamfen billboard na apc lokacin zaɓe da sun kace cikin shekara guda za su gyara wutar najeriya to yanzu ma abin ƙara kwaɓewa ya yi ya kamata a yi wa gwamnati uzuri alƙulla ta yi tana tana yi gwamnati ko ta taho ta isko matsaloli na na gwamnati da ta gabata duk da haka dai 'yan najeriya na tattare da hasashe da kuma fatan ganin kasar ta taka ingantacciyar turbar ci gaba murtala faruk sanyin na muryar amurka a Sokoto, Najeriya.